Demokradiyya a yau. Cikin shirin biliya da aka yi zargin matarsa ta kashe shi a Abuja shin wata yi wa laifi ne, iyayen mijinta ko gwamnatin Najeriya. Abinda zamu za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Yanzu batun kashe Bilyaminu Ahmed Bello da ake zargin matarsa ta aikata shine abin da ya mamaye kafofin yada labaran Najeriya musamman dai a dandalin sada zumunta. Har malaman addini sun shiga cikin wannan magana. Yanzu haka da muke ƙoƙarin haɗa wannan shiri an aiko mini da wani saƙo nasiha ko wa'azi, wadda kullum sai ka ji ko ka ga wani sabon fefe. Idan wata kuna biye da wannan labari sosai a makon jiya da wata kotu a Abuja ta ba da umarnin a rufe Maryam matar da ta kashe mijin nata a gidan yarin Abuja da ke kuje. A makon jiya ne kuma muka so mu gabatar da wannan shiri kan wannan lamari amma rikicin siyasa a ƙasar Zimbabwe ya ɗauke mana wannan zarafi. Ga kaɗan daga cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Ilhikaya ya haɗa mana a makon jiyan. mutane na cigaba da tururuwa gidan tsohon shugaban babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP Bello a unguwar mai tama Abuja don ta'aziyar mutuwar ɗansa Bilyaminu sakamakon zargin daba masa wuka daga matarsa Maryam. Rahoto ya nuna cewa Bilyaminu ya auri Maryam kimanin shekaru biyu da suka wuce da samun karuwar ya mace mai wata takwas. Limamin masallacin gidan Dr. Bello Aliro mai suna Malam Jafar Awwal Abdulkadir ya ce marigayin tamkar ya yi shahada ne don kashe shi aka yi kana raye a duniya to kada ka taɓa manta mutuwa kada ka kai ta gefe yanzu kalli binyamin binyamin shahidi ne Allah subhanahu ta'ala ya karbi ran shi ta hanyar kashe shi da aka yi wanda a tarihin duniya don mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara masa irin wannan mutuwar ana kaddara masa shahidi kuma irin su basu da yawa a duniya a cikin sakonni da suke yawa kafofin sada zumunta har da wannan to kun ji yan uwa labari da dumi-dumi daga bakin jama'ar da suke da ƙarfin jin labari akan wannan yarinya da ta kashe mijinta to ku ji dai yan uwan mijin iyayen mijin iyayen mijin da suka haifi mijin sun ce da hukuma sun yafe a sake ta. To a dai 'dan bincike da muka gudanar kan wannan batu ba gaskiya bane cewa iyayen Bilyaminu sun ce sun yafe maganar a sake ta. to shi ma ko iyayensa da suka haife shi in sun so su yafe wannan magana suna da hurumin yin haka? Wannan ita ce tambar da muka yi wa lauya Hassan Liman. Ya fara ne da bayani kan irin rukunin kisa a Najeriya a shari'ance. To, Sabo a Najeriya musamman a nan arewacin Najeriya kuma cikin karkashin kashi na ɗari biyu da ashirin da karkashin kashi ɗari biyu da ashirin da ɗaya da karkashin kashi ɗari biyu da ashirin da biyu ne aka yi maganan kisan kai a cikin karkashin kashi na ɗari biyu da ashirin an ce duk wanda ya aikata kisan kai ko ya jawo mutuwan mutum na ɗauka tamkar ya aikata kisan kai a karkashin kashi na ɗaya. aka ce duk wanda aikata kisan kai da gangar da gangar da sanin cewa abin da ya nan zai kawo sanadiyar mutum mutuwan wannan mutum to a nan ya aikata kisan kai wanda a nan hukuncinsa in aka tabbatar da laifi a kansa za a yanke masa hukuncin kisa kashi na biyu shine kisan kai wanda ba hukuncin sa ba hukunci wato in mutum ya aikata kisan kai in aka samu wanda ya masa wannan abin ya ba shi haushi ko ya samu wani tashin hankali ko kuma ya aikata kisan kai in ne da kuskure ko kuma gun kare kansa wato inda shi mai wanda aka kashe ko shi ya kai masa farmaki sai gun kare kansa sai eh, sanadiyar mutum wannan a nan ya aka ta kisan kai ne ba da gangar ba ya hukuncin kisa ba da wani so a najeriya kisan kai hawa biyu ne da wanda za a hukunta shi da kisa da wanda kuma ba za a hukunta shi da kisa ba to Hajji San Liman a wani shin idan mutum ya yi kisan kai misali zan bayar a wannan baiwar Allah mata da ta kashe mijinta laifi da ta yi kisan kan nan kam iyayen mijinta ta yi wa laifi ne ko kuma Najeriya ta yi wa laifi? To, hati sabo ina so in jawo hankalin jama'a a matsayina na lauya kuma da babban lauyan Najeriya. ba a cika son a yi magana a kan shari'ar da ke kotun ba a tsarin mulkin najeriya ko kuma musamman a doka na hukunci da laifi da hukunci musamman a birnin tarayya na abuja inda ake ta cewa ta aikata wannan laifin kashi na ashirin da biyu da ashirin da ɗaya da na ɗari biyu da ashirin da biyu da na ambace su farko cikin wannan magana shine in mutum ya aikata kisan kai laifi ne tsakaninsa da hukuma na ƙasa shi ne yawanci za ka ga tuhumar za a ce da state ba su ni kaza wato gwamnati ko hukuma ita ce za ta gabatar da shi a gaban shari'a a nan ba iyayen wanda aka kashe ba ne ko kuma iyayenta ko iyayen wanda shi ake tuhumarsa shari'an ba nasu ba ne. To. Domin hakki ne na gwamnati da tabbatar ta kare dan adam. To. Bisa da tsarin mulkin Najeriya. To, to Hajiya san ina mutane suke samo hujjar cewa ko kuma za ka je a baya ce an yi kisan kai amma sai ka je an ce wai ai iyaye sun yafe magana ta mutu. To, Hajiya Sabo, a doka a ƙasar mu ta Najeriya. Musamman in muka tafi kashi na eh, kashi eh, talatin da shida na tsarin mulkin Najeriya. An yi maganan cewa kowane ɗan adam yana da ‘yanci musamman ‘yanci na rai ba wanda zai taɓa ransa sai ko dai an je ne ya aikata nafi a hukunta shi wato in aka ta kisan kai to mutane maganganun da suke yi maganganu ne kawai ta alwashi ta wadan jin daɗin abin da ya karɓi suke son su kwaɗe amma ba su al'akari da cewa menene dokan ƙasa ya faɗi a kan duk wanda aikata kisan kai domin iyaye a ƙasar najeriya bisa da doka ta laifuffuka da hukunci ba su da dama su ce don an kashe wani su ce sun yafe wannan kisan kai da aka yi ba su da dama ko kuma 'yan uwan wanda aka kashe da 'yan uwan wanda ya kisan su zauna su ce a an ya kamata an yafe wannan wannan a a'a gwamnati ne kaɗai take da iko amma don tsara bayani misali kamar amma shari'a kamar ta shari'a ta musulunci in mutum ya aikata kisan kai a kasan da ake shari'a musulunci hudud ke na ake cikin hudud ya aikata kisan kai hmm. hukuma za ta kama shi ta gurbanar da shi a gaban shari'a a yanke masa a yi shari'a a yanke masa hukunci in ya kama an tabbatar cewa ya aikata kisan kai na da gangar za a yanke masa hukuncin kisa amma a nan a ka'ida ta shari'a musulunci bisa ga ɗan abin da na ɗan karanta na sani kaɗan da abin da aka ɗan karanta da shi shine yan uwa ko ina su ce to mun ɗauke hukuncin da za a yi masa hukuncin da aka yanke masa na zuwa a kashe shi a nan kuma za zai biya biya na rai biya na rai abin da shari'a musulunci su ce amma dole sai an bi an tabbatar tsakanin hukuma da wannan Uh, wanda ya aikata kisan kai. Ma tsaro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin Nasiru Adamu Hikaya da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiro Diodone da ma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.